barkamu da saduwa na masallaci mai albarka muslim mumtaz da kina gurgumari a garin maiduguri yau yammacin juma'a uku ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda kuma shine ya zo daidai da biyar ga watan safar biyu ne watan boko din? Oh, to ni agogo na ce mu uku ne to Kwaya ba za ku manta lissafin yi. Eh, biyar ga watan safar miladiya ta dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu shi gaba da karatun littafin al'adabul mufrad na al al-bukhari mun tsaya kan hadisi na ɗari da goma sha shida za mu tashi hadisi na ɗari da goma sha bakwai babi na sittin da biyar babul jaris su babin da zai karantar da mu mugun makwabci idan Allah hada ka da mugun makwabci ka shiga ishirin ai to shi ne malam zai karantar da mu faɗin maiki sallallahu alaihi wasallam game da hadari da illa na mugun makwabci حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان Muhammad ibn Ajlan ibn Ajlan anan shine Muhammad ibn Ajlan yantaccen bara na fadimata bintul Walid Imam Az-Zahabi da yake bada shaida akan Muhammad ibn Ajlan yake cewa yana daga cikin mutane masu daraja mutane madaukaka sannan mutum ne nagartaccen mutum bawan Allah na kwarai ne kuma mutum ne mai matukar kiyaye dokokin Allah yana da wannan takazantsan din kwarai da gaske abinda Allah ya ce yayi ka samu yana kokarin yi gwargwadon hali abinda Allah ya ce ya bari zaka samu yana kokarin bari kuma gwargwadon hali da haka yana da kula kwarai wajen kiyaye abinda Allah ya ce kar yayi da kuma yin abinda Allah ya ce ya bari a lokacin da yake da rai yana daga cikin mutanen da dukkan musulmai sun yadda da fatawarsa kwarai da gaske yana da zurfin ilimi sosai saboda wannan matakin da ya taka har aka ba shi ma halka a masallacin annabi na darasi yana da halka ta darasi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan ya fita wata rana ya fito tare da muhammad ibn abdullah ibn hassan za su fita su bar garin madina sai gwamnan garin Madina lokacin Jafar ibn Sulaiman sai ya kamo shi da ya kamo shi wannan Jafar ibn Sulaiman yana gwamna sai ya kamo shi da ya kamo shi sai ya ce so yake siya masa bulala sai ya zane shi to shi Muhammad ibn ajilan bai tsaya ma yana ja in ja da shi gwamnan ba sai mutane suka taru suka ce masa kai Jafa ibn suleiman a matsayinka na gwamnan garin Annabi idan Hassan al ne ya fita zai bar garin Madina misali ka iya kamo shi kace ka zane shi ya ce ba zan kamo shi zane shi ba dan kimarsa da darajarsa ta wuce a ce za a zane shi kinan kimar Hassan al da martabarsa da darajarsa ta wuce a ce za a kama shi a zane shi to wanda suke ba wa shi Ja'far ibn Sulaiman na shawarar sai suke cewa to matsayin Al-Hasan al-Basri a garin Basra irin wannan matsayin Muhammad ibn Ajlan yake da shi a garin Madina in har dan garin Basra in ya zo garin Madina ya fita ya bar gari ba za ka ce za ka zane shi ba to ai dan garin Madina dan yayi maka irin wannan in ya maka laifi to bai kamata ka ce za ka zane shi ba darajar Hassan al-Basri darajar Muhammad Muhammad ibn Ajlan Muhammad ibn Ajlan ya wuce ka ce zaka zane shi a cikin mutane kamar yanzu ka kimanta a ce wani babban malami a malaman Najeriya ya wa gwamnan garin su laifi sai gwamnan ya ce zai tara mutane a ranar sallar Idi ya hawar da shi saman duro ya zane wannan malamin idan misali malamin yayi abin da za a zane shi kana ganin kai kanka aka tambaye ka ce abin da gwamna yayi dai to irin wannan kwatance aka ma tsakanin Alhassan al-Basri da kuma Muhammad ibn Ajlan yana daga cikin mutane wadda Allah madaukin sarki ya bashi an san addu'a yana daga cikin falla da Allah ya masa yana da daga ya faɗa Allah abu daga ya roƙi Allah abu Allah yana karban addu'arsa wata rana Yahya ibn Sa'ad ibn Sa'id al-Qattan yake cewa na zo garin Kufa da na zo garin Kufa sai na yi dace Muhammad ibn Ajlan yana garin Kufa kuma tare da shi akwai Male dan Waki'u da Hafs dan Giyas da kuma ibn Idris da Yusuf ibn Khalid as-Simti sai suka ce min tunda kai ma yanzu gashi ka zo gari kai ya yi ibn sai da qitan malamin hadisi ne babba ga wayannan tawaga suna gari muhammad ibn ajlan ma yana gari me yasa ba za mu zo mu same shi mu jujjuya masa hadisi ba hadisan da nashi ne shi ya rawaito mu rikita shi da wannan zai nuna mana cewa yana da haddan yana da kwalwa kwalwa mai kaifin hadda ko ba da duka hadisansa ne amma za a jirkita masa yana da ruwaya zuwa ga Sa'id yana da ruwaya zuwa ga babansa dan yi karatu a hannun babansa shine ajilan din shi Muhammad dan ya yi karatu a hannun babansa Ajlan kuma ya yi karatu a hannun malaminsa Sa'id wannan su ne ruwayoyinsa da suka fi yawa to tunda ku sun fi yawa sai suka ce mu zo mu jirkita masa ruwayar da aka san yana da ita zuwa ga mahaifinsa sai a cire sunan mahaifinsa sai a sa masa sunan malaminsa Sa'idu ruwaya take zuwa zuwa ga babansa sai a canza zuwa ga Sa'id wanda ke zuwa ga Sa'id a canza ta kuma zuwa ga babansa idan ya iya gane hadisan to mun tabbatar da haddashi na da kyau in yace eh hadisan haka suke sai mu gane ashe tun da shirme yake yi tunda ba ya tantance ruwayar babansa da ruwayar Sa'id malaminsa, sa su suka zauna tare da shi suka da kuma hadisai tiriyan tiriyan amma ruwayar da ke zuwa zuwa ga kan babansa sai cire baban sai sa Sa'idu wanda take zuwa kan Sa'id sai cire sai sa babansa da suka gama karanto mishi hadisan gaba ɗaya sai ce kai wayannan hadisan gaba ɗaya gaskiya ni ban san su a haka ba duka ban san su a haka ba gaskiya kwarai kun ce ni na ba wa wani labari wani ya ba wa wani labari amma ruwayoyin gaskiya ba haka na san su ba wanda na sani shine dukkan ruwayoyin da kuka ce daga ni zuwa kan babana ba ruwayar babana bane ruwayar Sa'id malami na ne hadisai dubunnai fa duk ruwayar da kuka ce kuma zuwa ga Sa'id to ba ya Sa'id ruwayar babana ce in har kun fahimci ruwayoyin a haka a yadda kuka zo min da su a yadda kuka zo da su to ni ba haka na karantar da hadisan ba da ku je ku gyara daga yau ku riƙe duk ruwayar da kuka faɗa a yanzu zuwa ga babana to gas ta sai ce da kuka faɗa zuwa ga sai ta babana ce Ke suka to ai da ma aka rama ba wani abin da mu ba wai mun zo ne mu mu gane yadda ruwayoyin suke ba mun san su a yadda ka faɗa din haka yi amma mun zo ne mu gwada kaifin haddarka mu gane cewa haddarka na da kyau ko ba ta da kyau kaga daga nan sai ya gane ashe sun zo ne su tozarta shi ai manzo Allah ya hana ba annabi ya ce wa kasratu su'al tambaya ta dan ka kure mutum annabi ya hana sai ya gane sun zo ne su ma tozarta shi to da haka sai ya juya ya kalli Yusuf ibn Khalid yana daga cikin wanda aka zo da su sai ce to tunda dai kun nufaci ku tozarta ni kun nufaci ku lakanta ni ne ina roƙon Allah maɗaukin sarki Allah ya raba ka da abin da kake da shi sai ya kalli Hafs ya ce kai kuma ina maka roƙon Allah ina roƙon Allah ya jarrabe ka a addinin ka ya jarrabe ka a duniyar ka tunda kun ne kun faci wulakanta ni ya kalli Ali Ali Male ya ce masa Allah maɗaukin sarki ya sa ilimin ka ya ki maka amfani malamin hadisi ne fa babba fa yace ina magaro ina maka addu'a ina roƙon maka Allah ya sa iliminka da kake da shi ai da wannan ilimin kake gadara har ka zo ka zaka nemi ka tozarta ni ba ina roƙon Allah ya sa iliminka ya ki maka amfani Yahya ibn Sa'id dama shi ya ki yadda yaje dan da aka taho da fara kaman zai yadda da aka taho da yazo kofar gidan aka zo kofar gidan Muhammad ibn Ajlan sai ce gaskiya tsakani da Allah cikin wannan abin da zamu je mu yi akwai tozarci a ciki bai kamata malami babba irin wannan mu je mu nemi masa irin wannan yar kuran ba yar kura ce ai gaskiya ni ba zan shiga ba da haka sai tsaya a kofar gida duk abin da aka yi yana ji amma ya ce wallahi Ali Malih da ya ce masa Allah kare sa ilimin sai masa amfani ya ce wallahi har ya mutu iliminsa sai dai wasu su mora shi ba ya yi aiki da ilimin nasa za ka zo ya karantar da kai amma shi za ka na ganin ga ilimin ya hana ka ya ce kai amma shi ba ya iya ba ya hana ba ya dinawa ilimin bai masa amfani ba duk abin da yake karantarwa bai masa amfani sannan ya naga kuma hafs Allah maɗaukin sarki dama ya ce Allah ya raba shi da abin da yake da shi ba kun tuna ya sai da aka wayi gari gefen shi da ya yi paralyze lafiyar da yake gadara da ita da ita ya tako ya zo gaban Muhammad ibn Ajlan yake so ya masa ya kure ya ce wallahi Allah sai ba shi da lafiya gefen shi ɗaya ya yi paralyze ya ce bautar da da yake a addininsa ma sai da samu matsala ba yana gadara shi mai bauta shi mai addini ba ya ce addinin nasa sai da samu damuwa ya ce Yusuf kuma bai mutu ba har sai da aka zarge shi da ridda aka ce wani muna ganin fa munafiki ne yana ɓoye kafirci ne bayyana musulunci aka dinga masa wannan zargin ibn ajilan yana daga cikin mutanen da ko da ash-shanqidi a cikin adwaul bayan fi zahil qur'an juz'i na shida ya kawo magana akan shi cewa yana daga cikin mutanen da suka rida cikin iyayensu da kanshi yake ba da labari yace ni na zauna a cikin mahaifiyata shekara biyu sannan ta haife ni na yi shekara ɗaya wata goma sha biyu na sake shekara wata goma sha biyu sannan na fito ya ce ma iyayena sun ban labari mama ta ban labari an haife ni da haƙwara na a baki ras na gama haƙuri aka haife ni da haƙwara na a baki aka haife ni za ka ba magana zo duniya ina wani gudawa wani ciwon ido no waye zan yi haƙuri no no no i don't finish tun a ciki na gama ibn muhammad ibn ajlan ba da haƙoransa aka haife shi ras a bakinsa E ba ibn mubarak yake cewa idan kana so kwatanta shi da wani abu sai dai kwatanta shi da ƙutu wajen kyau ƙutu wajen kyau sannan ba shi kaɗai ba imam malik shi ma shekararsa hudu a cikin mamarsa eh wata waya ma ce biyar fa sai aka haife shi da kanshi ma Imam Malik aka ce masa aina na Aisha tana cewa yaro bai wuce shekara ɗaya a cikin mahaifiyarsa da gwargwadon kan makaɗin zaren kaɗi sai Imam Malik ya ce to na na Aisha radiyallahu anha wadda Allah bata ga abubuwan da aka gani a bayan a bayan ta rasu bane Ya ce ni akwai makwabciyar mu ji Imam Malik Ya ce akwai makwabciyar mu ga gida ga gida a shekara goma sha biyu yara hudu ta haifa kadai a shekara goma sha biyu yara uku ta haifa kadai a rayuwarta a shekara sha biyu ta haifi yara uku kowane yaro kuma tana haifa suke samun cikin ɗayan da kowane yaro ya yi shekara hudu ne a cikin ta kamun ta haife shi a hakan kunika kenan ta yi mafa daga ta haifi wannan ta yi kamun ta yi ta samu cikin wani amma kowane sai yi shekara hudu a ciki take haifan shi shi yasa ma shangiz yake cewa duk yaron da ya haura shekara ɗaya a cikin mamarsa idan ya fito duniya yana zama extraordinary irin su Imam Malik ne irin wannan Muhammad ibn ajilan ne da haka aka haifi mutum kaga ya juma a ciki sai ka same shi ya girma ya zama wani hamshakin malami hamshakin mai kuɗi hamshakin kaza zaka yana da wani abu na musamman to shi wannan malamin yake an sa'id kaga wannan ruwayar zuwa ga waye sa'id ba kenan ba zuwa ga waye ba ba bansa to wannan aka so a rikita shi akai ana bai huraira zuwa ga sahabban manzo Allah abi huraira qala yake cewa kana min du'a'in nabi na daga cikin addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam annabi na roƙon Allah ce Allahumma inni a'udhu bika min jari su Allah ina roƙon ka ka tsare ni inji manzon Allah ya Allah ka tsare ni daga mugun makwabci makwabci mugu mai cutarwa mai illa Allah ka tsare ni fi daril maqam a gidan tabbata gidan tabbata kuma shine gidan lahira dan haka Allah yace allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub to gidan lahira shine daril maqam gashi kuma annabi yana cewa ya Allah ka tsare ni da mugun makwabci a gidan dawoma shine gidan lahira fa inna jar duniya. Allah shi makwabcin duniya ya ta hawan yana iya tashi ya barka amma idan a lahira aka haɗa ka ga gida ga gida kuma aka haɗa ka da mugun makwabci ina zai tashi ya je ai gida ne dindindin to sai malamai suka ce ya zamu da wannan hadisin ai a gidan lahira kuma babu mutumin banza babu mai cutar da kai Allah yake cewa a gidan lahira ba za ka ji wani abu da zai cutar da kai ba Lafiha fiha nasabun wala fiha mukhrajin babu dukkan wani abin da zai cutar da kai babu gajiya a gidan lahira a aljanna babu abin da za ka sake samu mara kyau to ya manzo Allah ya wannan addu'a kuma yace Allah ka tsare ni da mugun makwabci a gidan dawwama Allah dan makwabcin gidan duniya yana tashi ya barka to sai malamai suka ce ba manzon Allah yana nufin gidan lahira bane anan inda yake cewa darul muqam gidan dawwama manzo Allah yana nufin birni ne gidan duniya fa inna jarud duniya gidan duniya kuma yana nufin ƙauye duk makwabcin da a gidan a birni kuka haɗu da shi makwabcin birni galibi malamai suka ce za ka samu zai yi ta ma illa ya yi ta cutar da kai amma ka gagara tashi shi ma ya ƙi tashi a iya zaman mu a nan a iya yawan mun nan wa ya taɓa sanin a rayuwarsa Allah ya haɗa wani mutum da mugun makwabci ya tashi ya bar masa gida a birni wa zai faɗa ya sani ka taɓa gani oh saboda mugun makwabci ka baro marganari to to mun ga daya biyu kaga abin da dai kure kenan ba amma kuma ai mugayen makwabta ai suna da yawa yi kowa zaka samu Allah hada shi da wani kaskar wani kaskar a jikinsa yana shan jinin sa amma ya gagarta shi zaka samu makwabci da makwabci an yi shekara biyar ana gaba wani ma za su yi gaban ma su barwa yaran su bashin gaba a daura daga inda suka tsaya amma haka za a zauna a ta yin gabar a ta rigimar ba wanda zai tashi gidana ne wallahi ba zan tashi masa ba ni ma ya ce gidana ne wallahi ba zan tashi masa ba kun gane to shi yasa darul muqam anan gidan goma annabi ya fi gidan birane ba gidan lahira ba da jarid duniya gidan duniya nan malamai suka ce yana nufin gidan ƙauye idan a ƙauye ne daga makwabci ya dame ka ga filayen da yawa ga gidajen da yawa ga wajen da zaka je ka yi abubuwa da yawa amma zaka samu dan birni in ba yanzu in ba yanzu ne ma da abubuwa suka rincabe ayi da dan Hausa da zaka samu baya taba yadda ya wani waje haka da dan gwangi mutuwar kasko ake kakan shi anan ya mutu baban sa anan ya mutu shi ma anan zai mutu ƴaƴan shi ma anan za su mutu ka wani gida idan ka shiga kofa ta fi manin. ka fita ta nan ka shiga ta nan wai gado ne aka rarraba aka cancana nan ma an samu wani ɗaki wani a ɗaki ɗaya mutum goma wani a kaza wani ya taɓa ya kamo wani gadon sa a wallahi malam ban san tunda zan fara rabawa ba saboda gadon tun na kakansa ne an zo an waye gari a lokacin da yake min lissafi sun kai su goma sha wani ba kan ɗaki ƙwaya ɗaya babansu ya gada ya mutu aka raba aka ba kakansu ya gada ya mutu aka ba babansu da kannan shi mata su biyar ɗakin sai aka ce to ga daki ɗaya ku rike babansu su ma ya mutu ya bar su su ma ga su ma kaza kaza kai na zaka fara raba wannan abin kuma kowa ya ce ba zai siyar wani ba kowa yana son ɗakin darar duniya darar muƙamu da manzala yake nufi gidan dinan da goma shine gidan birni amma da a ƙauye ne fa kawai sai ka tashi ka je ka yanki fili ai abubuwa da yawa sukan sa malamai suka ce facto ne a birane ka samu filaye gidaje na da tsada amma a ƙauye fa sai ga fili babba 50 by 100 ka zana dubu ma da biyar, ka ba birama 25,000 yanka ma laka ce zaka kwaba da kwalta da ciyawa kawai ka tada gini abin da zai ma ɗaki ɗaya abin shi zai gina ma gida na a zo a gani a ƙauye to yasa tashi din bai da wahala to shine manzo Allah yake nufi ya Allah ka tsare ni da mummunan makwabci mugun makwabci a zaman birni ya Allah saboda inda a ƙauye ne ai manzo Allah a birni yake zo cikin ƙauye garin Madina ya Allah inda a ƙauye ne a haba ai na san makwabci zai tashi ya bar ni ko in tashin bar shi ya Allah to a birni ka raba ni da mugun makwabci da ka dinga roƙon Allah raba ka da mugun makwabci dan zai dinga shan jinin ka ne حدثنا مخلد بن مالك حديثنا ده دغوم شاتكوسكو قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا يزيد بريد بن عبد الله انا ابي بردة الاسلمي انا ابي بردة ان ابي موسى الاشعري ابي موسى الاشعري malamai suka ce ya zo garin makka tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar garin makka ya koma madina kaga ya da musulunta kenan da haka sai musulunta a hannun musallallahu alaihi a garin makka ya yi hijira ya tafi ƙasar habasha lokacin da su ja'far ibn abi talib suka tafi ƙasar habasha da su sauda bintu zama suka tafi to shi ma ya bi su da ya zo garin madina tare da su ja'far dama lokacin da su ja'afar za su dawo annabi har ya yi hijira ma ya bar garin makka ya kuma garin madina annabi ya tafi fatu khaibara su ja'afar suka dawo sun yi sun cika kwale-kwale guda biyu ne suka dawo don haka Ja'far yana daga shi Abu Musa al-Ash'ari yana daga cikin wanda suka zo tare da Ja'far ibn Abi Talib zuwa garin Madina da haka sun zo sai aka ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma Madina yana ina aka ce ai yana Khaibara sai suka bi manzo Allah Khaibar suka suka same shi da suka haɗa manzo Allah Khaibar sai Annabi yake cewa kai tsakanin abu guda biyun nan ban san wanne faranta min rai ba wai buɗe Khaibar ne faranta min rai ko kuma zuwan su Ja'far ne faranta min rai da haka abuwa masu daɗi guda biyu samu man sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi gwamna a garin zabit da kuma adin mazala ya tura shi gwamna saboda amanarsa sayyidina usman da sayyidina umar sun shugabantar shi gwamna a garin kufa sannan kuma wata rana umar dan khattab ya taɓa barin shi ya taɓa barin shi ya zama gwamna nan ma a garin Basra ya ce ka karantar da su addinin su kuma sannan ka koyar da su hukunce-hukuncen shari'a Usman Nahadi yake cewa ban ji dai muryar Abi Musa al-Ash'ari a lokacin ana jahiliya ba ji Usman Nahadi yace ban taɓa jin maganarsa da muryarsa a lokacin jahiliya ba amma a musulunci na je na karatun Qur'ani Allah ya bashi kyan murya da daɗi da sauti mai daɗi wanda ya fi simbal misal simbal akwai wani abu da mutane suke kiɗa da shi za ka gan shi ƙarfe ne yana da ɗan faɗi haka kaɗan yana da ɗan kwari ta cikinsa ana buga shi idan idan yanzu ka samu arna a yan coci za su yi biki ba suna zuwa da wani abu wadda za ka gan shi a rufe ana ɗan buga idan yin police band ana buga sanda a kai baka ja wani garan eh kaman faifai haka to shi to muryar shi tafi wani daɗi yace kuma sannan na ji muryarsa karatun ƙuraninsa ya fi saraya daɗi mun san saraya eh baka san saraya ba malama ka san saraya alhamdulillah kai da matsohon ɗan ƙauye ne ai ba yi sanin saraya ka san saraya kai fa a ba kai ba eh kasan shi saraya a baka san shi ba alhamdulillah bai sani bai ce kai ba ka ya kai ba ka sani ya <laughs> to fa ikon Allah alajiya yake a <laughs> karatun Q mana abu ɗaya ne ɗaya ne kwarai saraya sarewa da abu ɗaya ne eh, ya yake Muhammadu yawwa barakan fik dogo yana da mi a jikinsa kafa kuma eh oh yawwa yawwa yau yana da hujina a jikinsa kwarai gaga ya gana eh haka Eh, to yace na ji karatun Qur'ani sai ya fassarewa ko saraya kuma dadi yace nan wala barbadin yace kuma na ji muryar sa ababun dadi yana karanta Qur'ani Abu Sal Ash'ari muryar shi tafi garaya dadi amma garaya kai kowa ya sani yi. Yau wanda ake rike ka dinga gidanin ah, eh kamar jita eh eh wa lokal jita eh wanda da ana yin ta da koko ba saman ta ba don abu kamar dan ƙwarya a sa mata igiya a yarinta ana yi ma lilo abin nan kebul yawa kebul yace ya murya shi kuma ta fi gara ya daɗi Ya ce wallahi yana karatun ƙur'ani cikin tsakanin abuwa guda uku nan babu abin da za a kwatanta muryar Abu Musa ashari wajen daɗi da daɗin muryar wancan abu muryarsa ta fi ya daɗi ta fi ya daɗi ta fi wannan sibal ɗin daɗi yana karatun ƙur'ani babu wanda yake so ya tashi yana karatun ƙur'ani Umar na Khattab yana da wata doka da shi lokacin muryar Umar na khalifa daga ya gan ganshi sai ce tsaya tsaya Abu shayi karanta mu Qur'ani sai karanta masa safa daya safa biyu zu daya yace saboda karatun Qur'anin kana tunatar da mu dadin Qur'ani wani lokaci an ce sayyidina Umar in ya ganshi sai ya ce Abu Shari, sa mana shauki zuwa ga koma wajen Allah sa mana shauki zuwa ga Allah mu idan karatun Qur'ani sai sayyidina Umar ya sun koyar da kai kawai zai kan yana kada kai saboda daɗin karatun da Allah ya bashi na murya ya rasu shekara ta 42 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah ne babi na 66 Abu Musa al-Ashari yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi annabi ya ce la taqumu sa'a kiyama ba za ta tsaya ba hatta yaqtula ar rajul jarahu wa akahu wa abahu boko haram ai mana alama tashin kiyama ne annabi ya ce kiyama ba za ta tsaya ba sai mutun ya kashe makwabcinsa sai ya kashe babansa sai ya kashe dan uwansa mutum zai kashe babansa ya kashe kaninsa ya kashe wansa ya kashe makwabcinsa duk yana ganin wai shi daidai yayi in annabi ya ce ne kaga wannan abin ya faru kawai tashin kiyama ya riga ya zo haɗa kayanka ɗauki adakarka ɗauka ɗaura a ka sabar gwanka a cikin adaka ka haɗa kayanka ka nufaci tafiya hanyar lahira kiyama ta kusa tashi babi na shida, babu layi yu'zi jarahu babun ba a so ka cutar da makwabcinka حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال يا يا جعدة بن هبيرة يكي تشوى سميت أباه لتي يقول da kunnina ba labari ba naji Abu Hurairah yana cewa ya linna yaqulu ila linnabi wata rana an ce manzon Allah ya rasulullah ya annabin Allah inna fulana ya mazalla akwai wata mata ta umul layl kullun sallar dare take yi ya mu layli kan masha Allah kullun akwai sallar dare wata suman nahar da rana kuma wuri take da azumi a bakinta gairu wani ibada fa ta kwana sana tana sallah ta wuni tana azumi ta kwana tana sallah ta wuni tana azumi wa taf'al tana kaza tana kaza wa sadiq ya mazalla ga sadaka kyauta sadaka sadaka sadaka amma sai dai tana da matsala kwaya ɗaya a duk wannan aikin alkhairin nata uzi jirana ha bi lisaniha amma tana cutar da makwabtanta da bakinta za ta zagi makwabcinta za ta yi gulman makwabcinta za ta aibata makwabcinta za ta yi alimanci makwabcinta babu wani abu na hannu fa duka da baki kawai take cutar da makwabcin nata faƙala rasulullah sai aka ce ya manzan Allah amma kuma ta mutu fa yanzu tana wani matsayi annabi sai ce la khaira fiha ba ta da alkhairi hiya min ahlin nar yanzu ka tsindim tana wutar jahannama la ilaha illallah malamai suka ce ka kula duk mutumin da za a ce yana qiyamul laili yana azumi ai kai ka san azumin farilla ba bai kamata a kama shi da laifi ba yana fi ba da na farilla babu maganar sallafar farilla ta tai na tai sallar dina balanta na asbahi azhar al'asr magariba isha ka san ba ta da matsalar sallah ba ta da matsalar azumi in dai har ba ta da matsalar sallah ba ta da matsalar azumi abubuwan da ba su kai wannan wahala ba ai shi kamata a ce ta yayi amma illar da ya kai ta wuta shine tana cutar da makwabtanta manzala ya ce yar wuta ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suka masa wannan tambayar kaga duk mutumin da ya ga mutum mai ibada irin wannan za ka na iya ganin cewa ai kamar ibadarsa za ta ruɗi mutane ana ganin ɗan aljanna ne ko yanzu duk mutumin da yake kwana yana sallah yawun da azumi a bakinsa kullum kullum kai idan ya mutu na zaka tsamata mushi ya tafi to shi yasa manzo Allah ya ce kada ibada ta ruɗe ku kada bautata ta ruɗe ku akwai wata doka da Allah ya bata mai girma da ta take dokar shi yasa Allah kuma zai hora ta gwargwadon laifinta ko da daga Allah zai tata aljanna sai ya hora ta gwargwadon dokar Allah da ta taka da wannan malamai suke cewa ka yi hankali da taka wata dokar Allah idan Allah ya ga dama yaghfiru man yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana azabtar da wanda ya ga dama idan Allah ya ga dama duk ayyuka sai ka yi idan ka kai dokar Allah kwari sai Allah ya ce ban ga daman fi maka ba ko za ka Allah dole za ka Allah dole ba Allah sai ce a sa ka a jahannama waiting trial kai kaman kwana goma a cire ka zuwa aljanna kwana goma lahira fa shekara dubu goma ne wa inna yawma inda rabbika alfi sanatin mimma shekara dubu goma za ka yi a lissafin duniya shekara dubu goma za ka yi me wa ka ka zama daga tun zamanin annabi Adam har zuwa yanzu kana wata duk a waiting trial ai sai idan aka ce a saka a jahannama wutun tare kwana daya ka shiga uku ai shekara dubu za ka yi kai Allah wannan abu ba ma san tafa wallahi wutan nan Allah ka sa mu shiga dan Allah Allah ka tsallakar da mu Allah abu ba dadi ce in aka ce ma ko sakan ɗaya za ka yi wani malami ya lissafa sakan daya lahira ya ce yanzu misali zan iya tuna kamar ya ce sakan ɗayan lahira ya yi kusan shekara ɗari uku da wani abin duniya fa yanzu ko sakan ɗaya aka ce kai ka fito ba ka shiga uku ba kaga yanzu awa ɗaya mun a wuni ɗaya muna da 24 hours ba 24 hours ɗin nan shine yini ba muna da sakan nawa ne a 24 hours a kowane minti daidai muna da sakan 60 ba a kowane awa ɗaya muna da 60 times 24 ba muna da 24 times 6 muna da awa muna da minti dubu nawa a hakan ka lissafa za ka samu sakan ɗayan lahira abin da zai baka za ka gane shekaru ya kusan shekara ɗari uku da wani abu ne shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa ku anfusakum wallahi ku kiyaye kanku wutan nan mutum ba zai iya ta ba Allah ka tsare mu ya hayyu ya qayyum da wannan sannan malamai suka ce akwai abu don hadisi ya karantar da mu idan mutum ya zama mutumin banza ba mutumin kirki ba a zo a ba wa shugaba labarinsa ko a tattauna game da illar abin da yake dan a guje suka ce wannan ba gulma bane ba gulma bane ka zo ka samu mutum ka ce masa wani gaskiya tsakani da Allah wani na kaza wani na kaza wani na kaza da haka kai hankali da shi mun ga kwanan nan ya shiga jikinka to wannan ba gulma bane in dai ana yi dan wancin ya kiyaye shi ba gulma bane amma malamai suka ce idan ka kawo in za ka kawo baba magana akan ɗansa akan wani mummunan hali da yake wanda ka san baban ba zai yi wa ɗan magana ba sai dai ya rike abin a zuciyarsa to kada ka faɗa saboda abin da za ka faɗa ɓarnatar da alaƙa zai tsakanin uba da ɗa. ai akwai uban da dan shi bai sai masa fada ba yi ko akwai yaron da baban shi bai sai masa fada ba bai san baban idan shi yake cefa na safe cefa na rana cefa na dare baba yaron yana baba yana da yara 20 baban ya taɓa masa fasa fada so daya ya bar baban sai da sati bai cefa ne ba baban baya sana'a kaga yanzu baban ai bai sai dan fada ba ko idan ko baban yana da jin zafin abin da yaron za a ce yana neman mata yana zai yana kaza yana caci yana waye baban zai dinga jin abin a ransa babu daɗi kaga baban sai dai ya rike yaron a rai bai sai farfada ba yanzu kai ƙara da kawo gyara za ta yi ko ƙara barna za ta yi to anan malamai suka ce sai kar ka gaya baban sai ka bar baban amma idan akwai wanda kake ganin zai iya masa faɗa ya ji malamai suka ce babu laifi ka je ka gaya masa dan ya masa faɗa saboda ya gyara a irin nan ba gulma bane saboda gyara ake so a samu Mazala yake cewa qalu sai suka ce to ya manzan Allah annabi bayan ya ce wacce yar wuta ce bayan ga sallah ga azumi sai dai tana cutar da makwabtanta manzo Allah ya ce yar wuta ce ya suka to ya manzo Allah fulana akwai ta matar daban kuma tusallil maktuba ita a rayuwar ta ya manzo Allah in asuba ta yi sallah asuba ba ta yi fajiri ba walha ba komai in ta sake yin sallah to sallah azhar ce ta yi daga ta yi azhar babu sallah kuma sai la'asar daga ta yi sallah la'asar babu sallah kuma sai magariba ita kawai sallah farilla kawai take yi Warsaddiq bi athwarin ya manzo tana sadaka da gutsara gutsaran burburin cikui burburin cikui idan aka samu cikui dan burburin sa dan gutsaye gutsaye haka wanda dan yi damage da gargaje za ta kira ce wani ga dan wannan ta dan zuba ma a hannunka wani kai ma ga ta dan zuba ma a hannunka ta dan zuba ma a aikin ta kenan da haka ba ta bata kwana tana sallah bata ta wuni tana azimi, ita dai aikin ta kawai shi ta yi sallah guda biyar da dan yi sadaka da dan burbudin cikui amma wala tu'zi ahadan babu wani mutumin da ya zauna tare da ita wanda yace tana cutar da shi babu shi fa qala rasulullah annabi sai ya ce to da wannan sallar ta tafarilla kadai da iya sadaka take da cikui dan kadan dinnan ana ganin shi ma kaman kaskantacce wulakantaccen cikwi ba manzo Allah yace hiya min ahli janna yanzu haka tana cikin gidan aljanna tana fantamawa shi fa Allah abin da yake so shi ne. ka kiyaye mutuncin bayinsa bayin Allah kada ka sitar da su hadisi na 120 na Abdullahi bin بن قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني Umaratu بن غراب عن عمة له حدثته Umara ibn Ghurab yake cewa gaggonsa ta bashi labari annaha sa'alat Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha cewa ta tambayi mamanmu mu na Aisha radiyallahu anha cewa fa qalat sai inna zawji ihdana yuriduna fannan fatamna'ahu nafsaha ita wannan gwaggwan Umara ibn Ghurab take cewa ɗayar mu a matsayina na mace ɗayar mu wani lokaci mijinta yana neman ta da biya bukatarsa amma kuma sai ta ƙi yadda ta bashi kanta wannan mata tambayi na Aisha imma kuna takuna ghadbai ghadba aw lam nashida abin da yasa ba ta da ta bashi kanta ko dai ta zanto tana cikin fushi da mijin namiji na ta bata mata rai ko kuma ya zanto a ranan ba ta da sha'awa ba ta da buƙatar mu'amalar ba ta so kawai ba ta da wannan buƙatar to sai ta hana mijinta kanta Fa'al alaina fi zalika min haraj shin yin aikata haka shin aikata hakan da muke yi muna da laifi qalat na'am nana Aisha radiyallahu anha tace kwarai ko kuna da laifi babba ma inna min haqqihi alayki allau aradaki aina daga cikin haƙƙin mijinki akai ki inda ya buƙace ki wa anti ala qatabin kina ɗan kan shimfiɗar raƙumi idan ka san bayan raƙumi ai akwai wani tudu da kwai ba idan da a ce mijinki kina kan wannan ɗan tozon raƙumin akwai shimfiɗa da aka yi ai a ɗan yi shimfiɗa idan zama to idan kina kai sai mijinki kina kai yana kai sai ya neme ke ce yana so a wannan kan tozon raƙumin zai biya buƙatarsa to na na ce ki cewa wajibinki lam tamnahu bai kamata ki hana shi kanki ba qalat qultu laha ita mace ce to yana Aisha idan na tahidu to ai ɗayan mu tana jinin al'ada tana jinin al'ada walaysa laha wa zawja illa firashin wahid kuma da ni da mijin ba mu da shimfiɗa sai shimfiɗa kwaya ɗaya kamar yadda kika ce da kai da matar gado ɗaya kuke da shi kuma ga matan na al'ada auli hafin wahid ko kuma ba bayan ma shimfiɗa ba mu da kumi sai mayafi kwaya ɗaya fa kaifa tasna to ya za ta yi kenan kuma mu ci karatun yawwa in dai muje ne mace ko da kan raƙumi ne ta yadda to suna ji wannan yanzu kuma idan ya zamanto matin mace na al'ada kuma shimfiɗar su da mijin gado ƙwaya ɗaya ne ko kuma akwai shimfiɗar da yalwa amma shimfiɗar abin nan mayafin su ƙwaya ɗaya ne yanzu ya za a yi ta ce da tashiddu alaiha izaraha miji zai iya yiwa ya nemi ya danyi wasa da matar shi ko na ba haka ya za ta yi idan zai yi ta hana shi kan yin wasa da kanta tunda tana jinin al'ada a shi cewa ba za ta hana shi yin wasa da ita ba abin da za ta shine ta tamke daga cibiyarta zuwa gwiwarta da zaninta kawai sun mace namu ma'ahu idan ta ɗaura zani daga cibiya zuwa gwiwa su ɗaya ta hau gadon su kwanta da mijinta tare a mayafinsu ɗaya su shiga mayafin tarhu da mijinta tare ko da tana jinin al'ada amma ya zanto ta rufe daga cibiyarta zuwa gwiwarta falahu ma fawqa dhalik da abin da yake saman daga cibiya zuwa sama daga kuma gwiwa zuwa ƙasa mijina da dama ya yi da abin da zai da shi ma anni sawfa ukhbiruki ma sana annabi ta ce ke bari ma in baki labarin in ina al'ada yaya miki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam karatu sallah ga karshen ki ba platin ya ji maka yace kai nan dan ana yin ta da yawa da yawa sallar ba ba ta yin da kin ta da yawa irin anan ba sallah ga karshen ki da haka take ci abin da muke shi ne innahu kanat lailati minhum akwai ran da ya zanto kwana na ne tare da manzon Allah annabi a gidana zai kwana fa bahintu shay'an min sha'irin faj'altu lahu qursan tace sai na kwaba wani abu na kulli daga alkama Na yi na kwaba kullun alkama da na kwaba faj'altu lahu qursan sai na wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurasa irin dan kaman biredi biredi haka gurasa an gane fadakala faraddal bab annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ya shigo sai kuma ya koma ya rufe kofa wadaka ilmasi mazala sai shiga masallaci kenan ya shigo ɗakin ta da ya shigo kawai sai ya ƙara komawa dama daga ɗakin ta ai sai masallaci da haka sai ya shiga masallaci sai ya kulle kofa kaga kenan ita Aisha tana cikin ina ɗaki annabi na ina masallaci wa kana idza arada an yanam aghlaq albab annabi kuma dama idan yana so yi bacci yakan rufe kofa wa auka alqirba manzo Allah yakan rufe yakan tamki bakin salka wa akfa alqadha manzo Allah yakan rufe dukkan akwasai wa akfa almisbaha manzo Allah yakan kashe dukkan fitilu annabi nan haka to annabi ya ta ga yayi wannan duka manzo Allah ya kashe fitila ya rufe bakin salka mazala ya kife akwasai kaga tsammanin ta mazala me zai bacci to yanzu kuma duk da wannan kuma sai gashi ya koma masallaci fantazartuhu an sarifa. sai nake so mazala ya gama uzurin shi a masallaci ya zo fa da'amahu alqursa in bashi wannan gurasar da na ci. falam sarif annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana ta sallah a masallaci yana ta sallah a masallaci can naga sallar tashi ta yi tsawo mazalla bai dawo ba hatta galabani an-nawm wa auja ahul barat can tace sai ya zama bacci ya dame ni idanuwa na sun dame ni ina son yi bacci kawai sai na fara bacci annabi kuma ka san masallacin mazalla babu gini babu garu kawai an sa itace itace itace ne saman aka sa ganyen dabino aka dan masa rufi annabi yana cikin masallaci iska da ta hura fa auja barak sanyi sai damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanyi dame shi a cikin masallaci fa atani sai ya bude kofa sai ya shigo daki fa qamani sai ya tashe ni ina bacci thumma qala sai ya ce idfi'ini idfi'ini ki jiyar da ni dimi ki jiyar da ni dimi kina mazala na so ya ji dimin jikin na Aisha radiyallahu anha dan sanyin da ya dame shi ya bar shi fa qultu lahu sai na ce sai inni haidun a ina fa jini al'ada ya zo jini ya zo faƙala sai ce wa in wa in in al'ada ta zo fa ai ban ci ba cewa ne sai mun tara ba cewa ne ina so ki je da ni dimi ko da al'ada ta zo ai za a iya yi ikshifi an fakzaiki ki bude min ki guda biyu ana shi ta bude manzo Allah ta guda biyu fa kashaftu lahu da yana mun bude masa sai na bude masa an fakzayya sai na bude masa cinyoyina fawada kaddahu wa rasahu ala fakzi manzo Allah sai daura sa kumatu nan annabi sai daura sa wa rasahu ya daura kansa ala fakzi akan cinyata hatta dafa'a har sai da manzo Allah ya daina jin wannan sanyi kina ya ji cinya cinyata a fuskarsa da sa da kansa annabi ya sa cinye tsakanin ya sa kansa da sa tsakan cinye na Aisha radiyallahu anha ya dan ji dimi haka sanyin sai ya zama ya masa sauki idan wani bangaren jikinka ya dumi jikinka yana samun wani dumi idan ya sanye dame ka sosai in kai haka sosai za ka ji hannunka yi mai dumi ba in ka dan sa a fuskar ka idan da kana jin fuskar ka sanya ya dame ka sai ka dan ji ka dan samu sauki yayi kadan in ka sake ka sake sai ka sa a kirjinka ka sake ka sake ka sa a cikin ka ka ji san na dan maka sauki saboda kana samun wani dumi yana shiga jikinka to wannan iya fuskar sa sallallahu alaihi wasallam iya fuskar sa da kansa da ya ji mutum yana Aisha radiyallahu anha sai zama manzo Allah ya dan samu ya dan samu sassaucin wannan sanyin da ke damun sa mutum ne kamar mu yakan ji sanyi yakan ji zafi hata fa faqbalat shatul lijarina a wannan daren sai ga wata akuya ta makwabtar ta makwabtan annabi dajina irin kiwon gida din nan dajina shine dabba da ake kiwata a gida a gida ba dabba jeji ba me yasa tace dajina a dabba da ake kiwata ta a cikin gari a gida ta fi sanin salon barna sama dabba da za ka wata daga daji dabba wanda sani sai ciyawa yi amma ita dabba da za ka gani yanzu ta iya ta buɗe kwano wallahi a makaranta nan dabba tana buɗe mana flas <laughs> kamar haya nan akuya sai ta zo ta sa baki a jikin flas ta murzawa wallahi sai ta buɗe ta cinye tuwon yara akwai birni kenan ai yasa ana shi cewa daji na kiwon gida kenan ta san inda ake zuwa aji abu a rufe akwashi ta bude da baki na'am eh akuya tana budewa sosai tana bude sakata kwarai da gaske ta ce akuyar gida ta zo mana ta makwabtan mu. fadakalat sai ta shigo gida ka san Aisha ta dan yi burasa tana so annabi ya zo ta burge shi kamar matarka a yanzu ne fa ta ma farfesu fa ko a ma irin su meat pie ko cake ko donut ko wani baka matarka ta kashe dubu uku dubu hudu ta sa kwai ta sa madara ta sa siga fulawa ma kaɗan aka sa don a burge ka an gama gaba ɗaya sun ma'amala ilal kursi akuyan nan kai tsaye sai ta tunkari inda wannan gurasar take fa zatu sai ta ɗauka da baki ta fara ci sun ma'adbarat bihi tana ɗauka kuma da yake ta san ta yi laifi sai ta juya da baya a guje ga gurasa a bakinta ta handa ta ta handami qalat wa qultu anhu sumad barabi sai zuwa da shi wa qalaltu anhu ci habba aini ko sai na fusata da wannan sata da ta tamin wastai qazan nabi da na bi na akuyar a guje in kamo ta in kwace abin da yake bakin na fusata na bi ta in kwace wastai qazan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai farka fa ba badartu ilal bab farkawan manzo Allah ni kuma mun je da akuya bakin kofar gida ga gurasa a bakinta mun isa kofar gida faqala annabi annabi sallallahu alaihi da ya hango me muke yi ya ga na fusata ga na ba akuya a guje zan kwace a bakinta annabi sai ya ce ku zima adrakti dan abin da kika samu na wajen bakin to ki balle ki cire min ki na wannan gurasa taki wala tu'zi jaraki fi shatiha kada ki bigi akuyar kada ki jika ta da ruwa kada ki karya mata baya kada ki cutar da makwabciyarki akan akuyarta in kika da akuyarta za ta ji zafi in kika jika akuyarta ba da san ruwa za ta ji zafi da kada ki cutar da makwabciyarki akan akuyarta dan haramun ne Wala <laughs> ka tashi. <laughs> wani karatun sai a hadisi kai eh annabi ya ce tawarci ya sauran da haka haka tawarci sauran kuma akuya ta ci eh oh kai bana ga mata a to ai abinda mazalla yake karantar da kai shine idan makwabci ya cutar da kai kai karkara ma cuta da cuta ba ta bari da ai a ƙa'idar musulunci annabi cewa yayi da rana masu gona su kula da gonannakin su dabbobi su kiwo da daddare kowa ya daura akuyarsa mutane kuma su zo su kwanta ai yanzu kaga ita makwabciyar annabi da ta bar akuya take yawo da daddare ai ta kare dokar manzon Allah ta yi laifi ba to yanzu kai idan kai ma ka cutar da akuyarta ta yi laifi ka yi laifi to shi yasa manzo Allah ya ce karki cutar da akuyarta ya zama kun yi tarayya wajen zama masu laifi ki batta bu bi ismi cin a ursuki ta koma da laifin da ta miki na cin amma in kika rama aiki ma ki laifi ta ma ta yi laifi kada ai haka kaga dabba masu da manzala ya ce kada a kada ka cutar da makwabcinka har da a dabbar sa ba ma wai maganar wani 'ya'yansa, matansa kaza ba to wani ta yaya za ka ga mutum a ce yanzu dan Allah ya lalata 'yar makwabcinsa ya lalata matar makwabcinsa idan a akuya ba a yadda ka cutar da akuyar makwabcinka ba ina kake gani da iyalinsa ina kake gani da ƴaƴansa ina kake da katangar gidansa ina kake gani da kazansa kazansa kazansa wani rashin adalci da muke mutum sai ya cire kwatami ta cikin banɗakinsa hanyar makwararin ruwan banɗaki kun kun ku in ya ciro daga makwararin banɗakinsa sai ya wa kwatamin hanya ya ja ta zuwa kan ƙofar gidan makwabcinsa bai dar ruwan kwatamin ya tara a kofar gidansa ba amma ya da ya tura waye makwabcinsa fi sabilillahi fa ba adalci bane wallahi wani zai yi wani abu karfan labule zai dinga bugawa har sai karfan ya fito ta cikin gidan ɗakin makwabcinsa Allah na gaya maka wani ya tashi lawa ya kasa ya samu dogon karfi ya kai fensirin nan ya ta bugawa ya ta buga wani zai yi wani abu da daddare hana ka bacci Allah ya gyara mu hadisi ya 121 حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله يكي لا يدخل الجنة بازي تبا شغاء الجنة با wasu malamai suka ce ba zai shiga aljanna ta waga farko ba wasu suka ce ba zai shiga aljanna tare da mutanen kirki na jama'ar farko da za su shiga tare da manzon Allah ba man la ya jarahu ba kahu dukkan mutumin da makwabcin shi bai aminta daga cutarwarsa ba to ba zai shiga aljanna tafiyar farko ba in dai ka yana jin tsoron sharrinka kai wane rufamin asiri ai idan kana neman mugu azzalimi masharranci idan ka samu makwabcin na akwai kai birki ba a yi masa ba ma yana cewa an masa ballantana kuma an masa rufa mana asiri da haka idan dai makwabcinka bai aminta daga sharrin ka ba annabi ya ce amma albishir ka ce goro annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba wasu malamai suka ce annabi da ya ce ba za ka shiga aljanna in mun dauki shiga aljanna kwata kwata ba za ka shiga ba shine idan kana ganin cutar da makwabcinka daidai ne ka fita musulunci dan annabi ya ce ba daidai bane ka kare ta manzo Allah ka kare ta Allah idan kuma ka yadda a ah, gaskiya ne ba daidai bane amma dai ina yi to kai mai katutan laifi ne sai kai kaman kamar shekara 500 a wuta sannan sai Allah ya ce to an kona gwargwadon barnar da yawa makwabci eh to ya shiga aljanna Allah ka tsare mu salli ala muhammadin. wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala muhammadin.